Allah mun gode Allah mun gode Allah mun gode da yau ka nuna mana a gwagwarmayar da muke ta a saki Mejo Hamza Al-Mustafa Allah ya kawo kotu ta yanke shi ta cire shi bai da laifi ya tabbata dan kasa na gari ya yi wa sa aikin da ya dace a yi Allah ya saka masa da alheri muna kuma godiya ga bangaren shari'a da suka tsaya suka yi abin su fusa tsakaninsu da Allah ba tare da sun ji maganganun wasu mutane a ƙasar nan ba Allah mun gode Alhaji Hussein Isa mai riga kenan shugaban kungiyar masoya Mejo Hamza Al-Mustafa waɗannan suka ringa fafutuka ta kafafen yada labarai don nemo wa maijo hamza almustapha yanci daga gidan kaso haka zalika al'umma da dama sun bayyana farin ciki da annashuwarsu dangane da wannan ci gaba da aka samu na 'yantar da mejo hamza almustapha alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah muna godiya ga allah da ya nuna mana wannan rana ta farin ciki game da wannan bawan allah da allah ya kubuto da shi daga wannan yanayi da ya tsinci kansa shekaru goma sha hudu muna masu fatan alkhairi muna ta yan uwansa da abokan arzika gaba ɗaya murna da wanda suka yi sanadin fitowarsa da ita alkaliyar Allah kara mata daraja Allah ƙara mata ɗaukaka. wannan rana mai ɗumbin tarihi wadda 'yan Najeriya muka daɗe muna sauraron ta daman an faɗa an ce dukkan ya ƙoƙarin mutum gaskiyarsa tana nuna to yau alhamdulillah Allah ya sa almustafa ya yi firi kuma gaskiya ta fito saboda haka muna masa kyakkyawan fata kuma su iyalinsa da suka fuskanci wannan ubangiji Allah ya miyan musu da shi kafara Allah ya sa wannan ita ce mafi alkhairi a tare da shi mu kuma 'yan Najeriya da aka saka wannan mutum to Allah ya sa ya zama mana alkhairi a tare da mu eh, gaskiya ni na ji daɗin sakin mai Juhanza Al-Mustafa domin saboda ya shiga wani kangi saboda yanayin da aka ce har wata kotu ta yanke musu hukuncin kisa wanda wannan yana daga cikin abubuwan da suka tayar mana da hankali mutuka amma yanzu alhamdulahi muna yi wa Allah godiya ba abin da za mu yi sai dai mu yi wa Allah godiya akan wannan saki da Allah ya yi almustafa ya fito